الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني, فإني أريد أريدكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلنا عقلها أليس إذا حابت لم تصلي ولم تصم قلنا بلى قال فذلك من نقصان ديننا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar daren lahadi a yau biyu ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan biyu shekarar miladiya ta 2011 a wannan majalisi namu na mako mako da muke karatu a cikin littafi mai suna a tajrid as-sarih li ahadith wallafar Ahmad ibn Abdul Latif zabidi rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasin mu na 123 kuma za mu tashi a kan hadisin Abu Sa'id al-Khudri mala yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an karbo daga abu sa'id al-khudri Allah kara masa yarda qala yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi adha annabi sallallahu alaihi ya fita a lokacin sallah wato sallar layya ko kuma sallah ta azumi ilal musalla zuwa wurin sallah kamar ra'alan nisa'i sai ya wuce ta inda mata suke faƙala ya ce ya ma'asharar nisa'i ya ku mata ko ya ku taron mata ta saddakna ku bayar da sadaka fa inni uritu kunna asfar ahlin nari domin ni an nuna mun ku kuka fi kowa yawa wuta fa kulla sai suka ce wa bima ya rasulallahi a dalilin mai a saboda me ya ma'aikin Allah qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace tukfirna la'ana. kuna yawan tsinuwa wa takfurna al'ashira sannan kuna butulcewa abokin zama ma ra'aytu minna qisati aklin wa dinin azhaba lilubdi ar-rajul al-hazim min ban taɓa ganin masu tawayar hankali da addini ba waɗanda suke tsananin ko saurin tafiyar da hankalin mutum mai bin abu a hankali mai bin abu a nitse kamar ɗaya daga cikinku kullum sai suka ce wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya rasulullah menene eh, tawayar hankalinmu da addininmu ya ma'aikin Allah qala sai yace alaysa shahadatul Maraki misla nisfi shahadatul rajuli ashe shaidar mace ba tana rabin shaidar namiji ba ne Kulla sai suka ce bala haka ne ƙala sai ya ce fazaliki min nuqsani akliha? to wannan yana daga tawayar hankalinta alaisa alaysa idza habat lam tusalli ashe ba idan ta yi haila ba ta sallah ba wa lam tasum kuma ba ta azumi Kulla sai suka ce bala haka ne kala sai ya ce fazaliki min nuqsani diniha to wannan shine tawayar addinin nata wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a nan a cikin kitabul haid karkashin babu tarkil haid sau babin mace mai haila tana barin azumi Hakanan ya fitar da shi a kitabul zakat a lafazinsa yadda ya zo a kitabul zakat daga Abu Sa'id al-Khudri dai radiyallahu ta'ala anhu yace kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita fi adha aw fi fitr lokacin sallar layya ko kuma sallah karama ila musalla zuwa gurin sallah thumma sarafa sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ga ya juya fa wa'adha nas yayi wa mutane wa'azi fa amara bis sadaqati sannan ya umarni ko fa amarahum bis sadaqati sannan ya umarci mutane da su fitar da sadaka su bayar da sadaka fa ya yace ya ayyuhan ta tasaddaqu ya ku mutane ku fitar da sadaka ku ba da sadaka sannan kuma sai ya tafi inda mata suke ya faɗi wannan magana da ta zo a cikin wannan hadisi ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahli nari a ruwayar abu sa'id al-khudri a kitabun zakat akwai ƙari a ƙarshen hadisin inda yake cewa falamma sara ila manzilihi yayin da manzo Allah ya gama musu wa'azi ya koma gidansa ja'at zainab zainab imra'atu ibn mas'ud tasta'zinu alayhi sai zainab matar abdullahi dan mas'ud ta zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallama tana neman izinin shigowa فقيل له sai aka ce da shi ya زينب ذا zainab ga zainab nan tana neman iso ذا sai manzo الزيانب ce زينب zayanibi wacce zainab ذوكا قنق in ka zo ka kwankwasa gida aka ce waye محمد ce ibrahim ko ka muhammadu sai ka faɗi cikakken sunanka ko ka faɗi sunanka da laƙabin da ka fi shahara da shi muhammadu ke ne kowa ya san eh, kai kai ake kira amma kawai ce muhammadu kamar ni a dayuwa ta ba wani muhammadu na sani sai kai sai da ka faɗa min muhammadu kai kadai ne muhammadu a kundin kwakwalwa ta kaga wannan ba daidai bane hatta masu buga waya suna da irin wannan mutum ya buga maka waya kana so ka san wane ne kawai sai ce maka ibrahim ne ni ne ibrahim to kai da ibrahim fi sabila a waya ta ibrahim nawa ne a mu ibrahim nawa ne sai ka faɗi cikakken sunanka ko mutum ya zo ya ce ana sallama tun farko ba haka ya kamata ya ce ba a je a ce wane yana sallama kuma ya bada cikakken sunan shi in ka dawo ka ce yaro ya tambayo wane ne sai kawai ya ce maka isa ne to isa wani isan ƙarshe in ya dawo sai ka ji wani isan bai ma da baka san shi ba to irin wannan sai ka ba da cikakken abin nan shi yasa da wannan sai Zainab tana neman izini sai annabi ce ayyu zayanib to da zainab din faqila sai aka ce imratu ibn mas'ud matar abdullahi dan mas'ud faqala na'am yace to izanu laha ta shigo fa uzina laha aka yi mata izini ta shigo faqala sai ta ce ya nabi allah innaka amarta al-yawma bis sadaqa a yau kai mana wa'azi ka ce mu fita da mu ba da sadaka wa kana indi huliyun li ina da abin nan zinare na ado faratu an atasaddaqa bihi sai in yi sadaka da shi faza abu mas'ud annahu wa waladuhu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alayhi amma abdullah dan mas'ud sai ya riya cewa shi da ƴaƴansa su suka fi cancanta su cinye wannan sadaka to da sai take ganin ka ya za a yar gida haka kamar ma ba sadaka sai ba tunda in ta bashi kamar ya ta ba kanta ne tunda in ta bashi ya je ya sayar ya samu kuɗin da za a ce ne so kayan abinci kaga da ita dai za a lashe to sai take kamar abin bambarakwai haka ya za ta bashi ta ba mijin ta ƙarshe ita da ‘ya'yanta kuma za su cinye abin to shine ta fito ta zo ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam domin ta tambaye shi فقال صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود dan mas'ud yayi gaskiya zaujuki wa waladuki haƙƙo man tasaddaqta bihi alayhi mijinki da 'ya'yanki su suka cancanta ki ba su sadaka to wannan ziyadar wannan ƙarin bayanin ko kissar Zainab da ta zo a cikin kitabu sahih bukhari a kitabu Zaka, ba ta zo ba a cikin muslim bal muslim ma da ya rawaito hadisin kawai ya ihala hadisin abu sa'id bai kala zansa ba ya kala fazan hadisin abdullahi dan umar to shi ma akwai irin wannan hadisin da ya rawaito na irin wannan kissa ta ta wa'azin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa mata amma bai kawo sannan ya kawo isnadin hadisin Abu Sa'id al-Khudri sannan sai ya ce kamar hadisin Abdullahi dan Umar bai kawo shi da sa ba sannan lafazin hadisin Abdullahi dan Umar kuma babu kissar Zainab saboda kaga kissar Zainab babu ita a cikin Sahih Bukhari wannan hadisi a sayo muslim nake so ce babu ita a cikin sayo muslim a cikin bukari kawai ta a irin wannan hadisi abu huraira ya rawaito kwacen kwacin sa akwai riwayar muslim da nasa'i a cikin sunan kubra haka nan da ibnu khuzaima a cikin ingantaccen sahihin littafinsa, sa haka nan tahawi a cikin sharh ma'anil athar da kuma Ahmad a Musnad da Abu Ya'la a cikin Musnad dinsa da Ibn Abdul a cikin Tabid da wasu su wannan riwaya daga Abi Sa'id al-Maqburi shi kuma daga Abu Huraira cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in sarafa min salati subh ya gama sallar asuba fa atan nisaa fil masjid sai zo inda mata suke a masallaci fa waqafa alaihinna ya tsaya tsaye kansu faƙala ya ma'asharar nisa ya ku dandazon mata ya ku jama'ar mata ta saddaqna ku ba da sadaka فما رأيت من نواقص عقل قط Audinin, دين أذهب لقلوب ذوي الألباب ke ban taɓa ganin masu ragaggen hankali da addini kuma masu saurin tafiya da hankulan masu hankula ba kamar ku wa inni ra'aytu kunna aksara ahlan ahlan nari yawmal qiyamah naga ku kuka kowa yawa a cikin wuta ranar gobe kiyama taqarrabna ila Allah bi istata'tunna annabi yace to ku kusanci Allah da abinda kuke da iko a kansa to a cikin matan da suke wannan guri akwai matar Abdullahi dan Mas'ud sai ya kawo wancan kissa ta matar Abdullahi dan Mas'ud faqalat tace fa ma dini dinina wa uqulina tace ya rasulullahi me ya rage addinin namu me ya rage mana hankalin mu faqala sai manzo Allah ce mata amma ma zakartu min nuqsani dinikunna fal haidatu allati tusibukunna abinda na ambata dinnan na raguwar hankalinku shine haida da take samu ɗaya daga cikin ku tamkutu ihdakunna ma Allahu an tamkuta la tusalli ɗayar ku za ta zauna gwargwadon abin da Allah ya so ta zauna na lokaci ba tare da tana sallah ba wa amma ma zakartu min nuqsani uqulihinna uqulikunna amma abin da na faɗa muku na raguwar wato tawayar hankalinku fa shahadatul mar'ati nisfu shahadatir rajuli shaidar mace rabin shaidar namiji ce ya kawo wannan hadisi wato Abu Hurairah ya kawo shi da wannan da wannan siga imam al-bukhari ya kawo wannan a cikin wannan babin babu tarkil ha'id sau babin da yake maganar mace in tana haila ba za ta yi azumi ba wasu malamai kamar ibn rushayd suka ce anan imam al-bukhari ya kawo wannan babin amma bai kawo babu tarkul mar'ati tarkul ha'id salata ba bai yi babin da yake maganar mace ba za ta yi sallah ba in tana haila amma sai yi babin mace ba za ta yi azumi ba in tana haila to shine suka ce al'adar bukhari a cikin littafin sa shine ko da yaushe yana yin bayanin abin da yake da matsalar fahimta ne ba abin da yake a fili kararrawa kowa zai gane ce domin mace tana haila ta bar sallah wannan wani abu ne da kowa zai iya fahimta saboda tahara sharadi ne na ingancin sallah kuma in tana haila ita ba ɗahira ba ce sabanin azumi ba a shakanta azumi ɗahara ko ana shakanta masa ɗahara in kai an kai boli azumin ka ya kare ta kowa ya san ba ɗahara ba za ka iya mutum zai tashi da mafarki yana azumi kuma azumin sa yana nan yayi ko saboda kaga ɗahara ba sharaɗi ba ne na ingancin azumi sabanin sallah sallah tsahara sharadi ne ingancin ta saboda haka akwai buƙatar ai bayanin abinda mutane ba za su gane ba sama da wanda daman can yana nan za su gane don haka ita mace mai haila idan ta bar azumi tana barin wannan ne ta'abbudan ko haka ake so ta shari'a ce ta ce ta yi haka ta'abbudan domin ibada take bari don haka kaga akwai buƙatar a yi nassi a kawo nassin da ya ce ta bari in ba haka ba to me yasa za ta bari abin nan ta bar ba azba azumi ba sallah nake so in ce ba azumi tana barin azumi ne ta'abbudan don haka shari'a ta ce in ba haka ba to da kamata yi ta yi azumi kamar yadda mutumin da ya farka da janaba zai iya ci gaba da azuminsa ba tare da ko yi bawli ko yayi bayan gida wannan baya warware masa azumi to amma tun da shari'a ta zo da cewa ba za ta yi ba to akwai buƙatar a ga nassin da ce haka an gane wannan shi yasa bukhari ya kawo amma kuma ya kawo babin da ya magana a kan latar annal ha'iza latar da sala mai haila ba za ta rama sallah ba kaga maganar ramuwa ya nuna ta bari kenan an gane ko ya kashi da wata siga domin shi ma marar ramuwa da ba an samu nasi ba da ba zai bai kamata ta bari ba da haka kawai za a yi aiki da kwalwa sai a ce to wannan uzuri kika samu saboda larura yanzu shi nan kin samu fita daga cikin wannan larura sai ki biya abinda da kika bari na na sallah to amma sai shari'a ta ce a ɗauke musu wannan an ɗauke musu a biyan abin da biyan sallah amma kuma za su biya azumi to shi yasa ibnu rajab al a cikin fathul bari littafin sa fathul bari yake cewa imam al-bukhari bai kawo babin da yayi magana akan tabar sallah ba domin ya kawo babin da yayi magana akan ba za ta rama sallah ba kaga kamar wannan ya isa ya nuna maka kenan za ta bari al'umma duka sun yi ijima'i akan cewa mace da take haila ba za ta yi azumi ba a cikin kwanakin hailarta idan ma ta yi azumi a cikin waɗannan kwanakin hailar bai yi ba saboda haka in ta gama wannan za ta rama kuma wannan ramuwar wajibi ne akan ta ta yi wannan ijma'i ne na al'umma duka kamar da ibnu battal shi ma ya kaito haka a cikin littafin sa cewa ijma'i ne da al'umma cewa mace za ta rama azumi ba za ta rama sallah ba in lokacin kuma hailata ne ba za ta yi azumi ba in ma ta yi bai yi ba ce duk magabata na kwarai sun tafi akan haka waɗanda suka saba akan haka su ne kawarijawa su kawarijawa suna ganin za ta rama sallah kamar yadda za ta rama azumi in ta gama mace ba bakarijiya in ta gama to za ta ta gama haila za ta saki za ta rama sallolin da ta bari shi yasa lokacin da wata mata ta zo take tambayar wata mata daga iraki take tambayar aisha radiyallahu anha me yasa mace za ta rama azumi za ta rama sallah ba me aisha ta ce da ita a haruriyatin anti a haruriyatun anti ke ke kawarici ce saboda ba aqida ce ta ta sauran ta sauran na ahlus sunna ba magabata na kwarai su aka sani da wannan to shi yasa zaka ga babban da su ba a ma samu wanda aka jinginawa wannan ra'ayi ba da haka al'umma duk ta yi ittifaki akan wannan Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi adha aw fi fitr wato wannan taraddudi ne yake akan wanne ne a adha ne ko ko a fitr ne ya ya dai san a lokacin sallah a ɗaya lokacin sallah idi ne amma wani idin idin abin nan shawwal ko kuma idin na na na hajji za ku tuna Abu Sa'id al-Khudri shi ruwaito mana hadisin da yazo a kitabul ilmi wanda mata suka zo gurin manzo sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ghalaba ghalabana alaikar rijal maza sun kwace mana kai saboda ka kullum su suke kwasar ilimin mu ba mu da wani dama saboda ka ija allana yawman ta'izuna fihi ka sa mana wata ranar da zaka ba mu ilimi mu ba a ciki annabi ya ce to su haɗu a lokaci kaza a gidan wanci ya rika zuwa yana karantar da su to kaga wannan hadisi yana nuna cewa liman yana da kyau a lokacin sallar idi ya ware mata ta hanyar da zai musu wani wa'azi nasu na musamman ya gaya musu abin da suka keɓanta da shi na tsoron Allah da kuma hana su yi butulci da abin da duk ya yi kama da haka ya kuma gaya musu abin da yake wajibi a kansu su yi saboda a wancan lokacin babu amsakuwa da mutum idan ya yi magana na nesa zai ji saboda haka na kurkusa za su ji kuma sallar idi kusa duk gari ne yake taruwa gaba ɗaya sannan mata suna can daga ƙarshe don haka idan ya yi magana saukin sa ba zai kai inda suke ba kaga akwai buƙatar ya ware su su kuma ya musu nasu daban amma kamar yanzu da sauti yana yana kaiwa duk inda mai mutum yake zai je abin da liman yake faɗa kaga babu buƙatar in ya gama kuma ya je ya yi musu tasu ta hudubar ta musamman a wancan lokacin akwai buƙatar haka amma yanzu babu saboda sautin yana kaiwa gare su illa iyaka abin da ya kamata yi shi da a cikin hudubarsa ya ware wani kaso wanda zai zama nasu ne to ya ku mata ya kamata ku ji tsoron Allah a yi shiga ta musulunci ku kula da tarbiyyar 'ya'yanku, ku daina yawace yawace to maganganun da suka shafe su su wanda bayan ya gama yin maganganun da suka shafi maza ko kuma wanda suka shafi maza da su gaba ɗaya kuma ya ware su ya musu wasu maganganu na su na musamman manzo Allah ya ce da su ya ma'sharan nisa ya ku jama'ar mata ma'ashar kalmar ma'ashar a larabci tana nufin kullu jama'atin amruhum wahid duk wani taron jama'a wanda abu ɗaya haɗa su ba na kiran su ma'ashar ko wata sifa guda ta haɗa su ya ma'ashar al-jinn ya ma'ashar al-ins wato wata sifa guda ɗaya ta haɗa su to ana kiran su ma'ashar wasu daga cikin malaman luga sun yi kokarin su ce kalmar ma'ashar ana amfani da ita ga maza ne kawai banda mata to amma wannan hadisin yana raddi ga wannan fahimta din tunda anan kaga annabi cewa ya ma'asharan nisa'i sai da idan yana nufin cewa idan aka ce ma'ashar a asali ana nufin maza in ana nufin mata to sai an sa kaidin wato sai an ce ya ma'asharan nisa'i sannan za a fahimci ma'ashar din ta mata ce amma ma'ashar tana nufin aljama'a allati amruha wahid abul abbas al-qurtubi al-maliki rahimahullah ta'ala cikin littafin sa al-mufhim sharhin muktasar sahih muslim yake cewa wannan kira da manzo sallallahu alaihi wa sallam ce ya ma'asharin nisa ba ya tsaya kan waɗannan matan ne kawai wanda suke gaban shi ba kada a fahimci wannan kira da yake yi kamar matan da suke gabansa kawai yake nufi a'a yace wannan nida'u ne li jami'i nisa'il alam kira ne da yayi ga matan duniya gaba daya har zuwa a tashin kiyama sauraka wannan hadisi ya shafi matan waɗancan na farko da matan da suka zo daga baya da wanda za su zo har Allah ya naɗe ƙasa nida'un ne li jami'i nisa'il alam ila yawm al ya ma'sharan nisa sannan wannan koyarwa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu yana karantar da su abinda zai tsayar da su daga shiga wuta shine su ba da sadaka yace tasaddaqna ku ba da sadaka anan sadaka mutlaqan ta wajibi ta shiga ciki hakanan ta tadawwi ma ta shiga ciki shi yasa a watarwa yace walau min huliykunna koda daga kayan adanku ne kaga sadaka ta dau ita shigo to koda daga ku ne ko ki sai da zobanki ki aika da kudin masallaci ki aika wata makarantar islamiyya kai makama wasu masu bukata ku dai fitar da wani abu koda ba da kudin ba zungurutun kudi ba koda kuwa kayan kayan adanku ne annabi ya gaya musu dalilin da yasa za su rika za su yi sadakar yace saboda uritu kunna anni uritu kunna fa inni uritu kunna an nuna mun ku aksara ahlin nari kun fi kowa yawa a wuta wannan ta sa ya nemi su fanshi kansu daga shiga wuta ta hanyar ba da sadaka ina ya gansu su malamai suka ce ya gansu lokacin da ya isra'i Allah ya nuna masa su an nuna masa wato an nuna masa wuta an nuna masa aljanna to a lokacin da aka nuna masa wuta a lokacin an nuna masa cewa mata su suka fi yawa a cikinta a cikin kitabul ilmi akwai hadisin abdullahi dan abbas hadisin kusufin rana ah, da ya faru lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama a ciki lokacin da yake sallah yake cewa uritun na fara'aitu akthara ahliha nisa an nuna mun wuta sai na gama mafiya yawan waɗanda suka shige ta mata ne kaga kenan a lokacin da yake wannan sallah an nuna masa wuta ko dai zama a isra'i ko kuma a lokacin da yake wannan sallah hadisin abdullahi dan abbas ya fito karar ya nuna annabi ya faɗi wannan cewa an nuna masa wuta ya ga kuma mata suna da yawa a ciki ibnu abdul bar alimul andalus a cikin littafinsa at-tamhid sharhin muwatta yake cewa ruwayoyin da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama game da cewa ya ga wuta da abin da yake cikinta suna da yawa ce sauraka wannan zai nuna mana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba aka nuna masa wutan inji ibn abdul ya ce ya ganta ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba fadar ahu ma miraran sallallahu alaihi wasallama yadda hadisai suka rika nunawa to yaya ya gan a yaya kaifiyar nuna masa ita ya kasance ya kaifiyar ta yaya ya ganta ibnu abdul ya ce Allah shi ya san wannan Allah shi ya san yaya kaifiyar take sai ya ce yumkin zai yiwu a nuna masa su yanzuru ilaihi ma bi ainai wajhihi ya gansu da idansa waɗannan wato da idanuwansa ba wai gani da zuciya ba ko gani a mafarki ko gani a kwakwalwa ka rika tunato abu har kawai kana ga kamar gashi nan a'a yace zai yiwu Allah ya nuna masa su kwaro kwaro gasu nan yana ganin su da idansa kamar yadda aka nuna masa inji ibnu abdul bar yace kamar yadda aka nuna masa baitul maqdis lokacin da ya je isra'i ya dawo kafirai su tashi shi suka ce ba ka je ba ya za a tafiyar dare da kai cikin yan awanni har ka je baitul maqdis ka dawo tafiyar da sami wata muna yi ta kai ka je cikin yan awoyi ka je ka dawo don haka sai suka nemi cewa ya sifanta musu ya baitul maqdis din take to shi da aka sa masa kamar hotonta aka nuna masa hotonta, sai rika gani yana sifanta musu guri kaza akwai guri abu kaza guri kaza akwai gini iri kaza guri kaza akwai kwana iri kaza yana ta sifanta musu ita an aje masa ita a gaban su. to saura ta zai yiwu ya gan su ne haka karara kuma hadisin da ya cikin hadisi ibnu abbas na salatu kutu akwai inda aka nuna masa aljanna ba har ya ga wato hantsar kayan marmarin gidan aljanna Eh? ya kai sura kuma sai fasa ya ce da ya kamo da shi za ku kiyama ta shi ba za su kare to ashe kaga abin ya gani physically ba wai kawai wani abu ne hoto irin wanda aka gani a TV ba yanzu kaga ana walima a TV ana cin kayan daɗi sai ka ci to ka ci bana yace kuma ta yiwu ya zama an nuna masa da a zuciya ne wato ru'yatul qalbi ce kamar irin ganin da yawa ubangiji Allah ce ma kazabal fuadu ma ra'a to abinda zuciya ta gani ba ta yi ƙarya ba wannan abinda ta gani haka yake don zuciya ka za ta iya gaya maka abinda ba haka yake ba to wannan abinda ta gaya masa hakan yake Allah yana cewa dangane da Annabi Ibrahim wa kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna al muqinin kuma kazalika haka kamar haka ne muke nuna wa wato Ibrahim malakutas samawati wal ardi wato mulkin ubangiji da ke sammai da ƙasa wali yakuna min al-muqinin dan kuma ya zama daga cikin masu yaqini masu kankancewa malaman tafsiri sun yi sabani wani irin ya aka nuna masa malakutas samawati wal ardi kamar mujahid yana cewa furrijat lahu samawati فنظر إلى ما فيهن حتى انتهى بصره إلى العرش أبود ما سسمع saboda haka ya ga duk abin da yake cikin su har zuwa wato gadan al'arshi wa furrijat lahu al'aradun ila ma sannan aka buɗe masa ƙasa bakwai ya ga duk abin da yake cikinsu. kaga wannan ru'ya ce haƙiƙiya wato ba ba ce kalbiya ba wannan mujahid albajir dan abbas ya fassara ayat da haka to in har za ka yi wannan ya kasance ga ibrahim alaihi salam kaga babu shakka zai kasance ga annabi sallallahu alaihi wasallam min babu aula katada shi yana fassara malakuta samawati wal ardi cewa rana da wata ake nufi da taurari malakutal ard kuma ana nufin duwatsu da bishiyoyi da da tekuna to bayan ibnu abdul bar ya kawo waɗannan maganganu sai ke cewa zahiri hadisin yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wuta din nan wato ra'ayal aini ya ganta karara da idansa kuma kamar yadda wancan hadisin ya nuna har ya kai wa wato wani hantsar kayan marmari na gidan aljanna sura daga ba kuma ya fasa kuma yana cewa falam ara kal yawmi manzaran qattu a wancan hadisin na abdullahi dan Abbas ban taba ganin abin da na gani irin yau ba saboda kaga zahirin maganganun da annabi yayi da abin da ya faru a lokacin zaka ce ya ga abin ne karara da sa. saboda ka ru'yatu ayni ce ran la ru'yatu fu'ad ko ru'yatul qalb domin ru'ya in aka ce ru'ya in aka yi itlaqin ta to tana nufin ko aka ce an-nazar aka yi itlaqin sa yana nufin gani na ido ba gani na zuciya ba idan har za ka ɗauke shi daga ma'anar gani na ido kamar da shi ma'anar gani na zuciya to sai in akwai wani dalili ko dai dalilin da zai hana ka ɗauke shi a bisa haƙiƙaninsa ko kuma a'a dalilin da zai sa wato ka ɗauke shi akan yana nufin gani na zuciya saboda a wani nassi da ya zo zahiri wanda yake ɗauke waccan ma'ana ya dawo da kawo waccan ma'ana ta biyu kuma kaga anan hadisin yana nuna cewa wuta suna nan an halicce an halicce ta tana nan aljanna ma an halicce ta tana nan wato ba ba wani abu ne da za a halitta nan gaba wato an an an tanadi aljanna kamar da Allah ya ce uiddat lil muttaqina an riga an tanade ta tana nan kawai jira ake masu tsoron Allah su mutu su tafi su tafi aljanna kamar da an tanadi wuta tana nan ita ma kawai lokaci ne ake jira ga mujirmai su mutu su tafi can saboda ba wai sai nan gaba za a halicce su ba saboda wannan abu ne da malamai suka yi muhawara a kai to wai wutar tana nan ko nan gaba za a halicce ta to duk shi suna nuna cewa tana nan ba nan gaba za a halicce ta ba ba laifi a rika samun wato ci gaba cikin yin wasu abubuwan aljanna amma dai aljanna tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa a cikin hadisansa da yawa cewa zikiri da tasbihi da kake yi jirasul janna ne ko da shan aljanna ne wato kana da zikiri ana ƙara gasa maka wasu abubuwan marmari da kayan daɗi da itatuwa a aljanna to kaga ba wai babu aljanna ba akwai ta amma kuma zaka iya ƙara haɓaka aljanna ka kana nan duniya duk dan aljanna Allah ya ware masa gurinsa aljanna to kana ƙara yin wasu abubuwa kuma ana ƙara shigar maka da wasu gyare-gyare da kuma wasu abubuwan jin daji da more rayuwa a ciki to kaga wannan baya hana a ce aljanna tana nan lokacin da mata suka ji wannan sai suka tambaye suka ce wa bima wa bima wawan wawan wawul istinaf ce kamar aka sani a farkon jumla ana sa waw sannan ba din ba ce taliliya sannan mimun din kuma istifhamiya ce asalinta ma ce istifhamiya sai aka shafe alifin dan takfifi aka ce wa bima amma asalin ta wa bima a dalilin me ya rasulullah to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya musu cewa abin da ya jawo haka saboda tukfirna la'na wa takfurna ashira kuna yawan zage-zage la'anta tsinuwa sannan kuma kuna butulci ga abokin zama wanda shi ya jawo kuka fi yawa a cikin abin nan al'ashir shi ne abokin zama wasu malamai suka ce anan ana nufin miji wasu kuma suka ce a ba miji kawai ba duk wani wanda wata hulɗa ta haɗa ku ku zama tare kalmar ashir ana amfani da ita a nan amma da dama daga cikin malamai suna ce al'ashir a wannan gurin ana nufin ana nufin miji wato mata suna suna butulcewa mazajensu kamar yadda ya zo a cikin hadisi a wata ruwaya manzo Allah ya fassara butulcewa sai law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu faruba hada wani qattu Lau ahsanta li ihdahunna daharan, da zaka shekara kana kyautata wa ɗayarsu kana mata alheri sannan sai ta ga wani abu daga wajen ka wanda ya bata mata rai wanda bai mata daɗi ba to za ta iya buɗar baki ta ce da kai ni tun da nake wata ga alheri tare da kai ba abu ne mai sauki tun da nake shi ne ɗin aiki tun da muke da kai to Allah ko kun sallama ai alheri ko ya shigo ya ce assalamu alaikum ai alheri ne bare zaki tuwansa zaki sha furarsa kuma ita ma ra'aytu min ihda to kaga karewa butulci kenan karewa butulci kenan to wannan sifa ce wacce yawa a tare da mata amma wannan baya kore samun ta cikin wasu mazaje a cikin mazaje ana samun masu irin wannan sifa sai dai ba su suke da yawan da suke da shi a mata ake da shi a mata ba shi yasa aka aka jingina abun ga mata ba a jingina shi ga maza ba duk da cewa a mazan ma akwai sai dai ba su kai yawan matan ba to al'ashir ana nufin abokin zama amma nan ana nufin ana nufin miji Allah ne labi isal maula wa labi isal ashir kaga anan ba ana nufin miji ba ana nufin abokin zama annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa din naqisati aqlin wa din banga waɗanda suke da tauyayyen hankali da addini ba wannan wasu malamai suka ce kawai ƙarin bayani ne baya daga cikin abin da suka yi tambaya a kansa ya ba su ansa me yasa kuka biyo a wuta annabi ya ce dan kuna yawan zage-zage da tinuwa sannan kuma kuna mutunci ga mata sannan kuma sai ce mara aiku na ta sake akalin wali wannan baya cikin wannan wasu malamai suna ganin kawai ƙarin bayani ne kamar mutumin da ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama a iya alwala da da ruwan teku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa tahuru sai kuma ya ce ma'uhu illu bai tafi tunda bai tambaye shi maganar bushan huwa tahuru ma'uhu alhillu baitukum bai tambaye shi maganar bushen cikin ruwan ba abinda ya tambaye shi tahara ruwan ya tambaye shi in ya ce huwa tahuru ma'uhu ya gama ba shi ansa amma sai kara bai baitukum ba wasu ce irin wannan bayanin da annabi ya kara da shi duk da baya daga cikin ansar tambayar su shi da ake kira al-istitba wato ka ƙarawa mai tambaya wani abin da bai tambaye ka ba to amma duk da haka wasu malaman suna ganin a wannan ma yana daga cikin ansar su sun ce me yasa suka fi yawa a wuta annabi ya gaya musu dalili suna yawan zagi la'anta sannan kuma suna butulci sannan kuma daga cikin dalilan da yasa suka fi kowa yawa a wuta domin sukan yi abin da zai tafiyar da hankalin mutum mai hankali mai dattako mutum mai mutunci amma za su zo su sashe abin da yake ba daidai ba to kaga in har sun sashe abin da ba daidai ba kaga su ma suna da kamar shi kaga kamar wannan ba yana daga cikin abubuwan da suka sa suka yawa a cikin wuta wato mutum mai hankali mai dattako alhazimu alhazim shine mai bin abu a sannu ba mai gaggawa ba mai yin abu a datse shi ake kira alhazin abdabin li ne mai yin abu a datse bai cika gaggawa bai cika kankan ba da karambani a yana bin abu a datse to amma duk da haka wani lokaci sai kun sa shi ya yi abin da ba daidai ba to in har ya abin da ba daidai ba aka rubuta masa laifi to kuma da kuka ja aka yi masa haka kuma kuna da kamashi kila kamashin kuma ya ɗara nashi saboda ku ne kuka yi dalilin bacewarsa to kaga ashe kenan wannan ma yana daga cikin jumlar amsar da ya ba su ta cewa da yasa suka fi yawa a cikin wuta ce kuna kaza kuna kaza daga ciki kuna sanya mutan mai ku mai hankali mai bin abu a sannu ku tafiyar da hankalinsa har ya zo abin da ba daidai ba kalmar azhabu ai ashaddu izhaban asra'u izhaban to da cikin dan kankanin lokaci dan kankanin lokaci sai ku tafi da hankalin mutum kuma ka duba sai aka aka amfani da lub al-lub akhassu min al-aql wato hankali ne na musamman ba ma irin kawai hankali da da wanda kake iya gane hanyar gidanku ba kake iya gane cewa nan kwata ce ka tsallaka ba kaga wannan hankali ne to amma ba irin wannan hankali ake ba hankalin da zaka gane abu kaza shine zai zai ke da maslaha a ciki abu kaza akwai mafsada ka kauce masa amma ba hankali common ba wanda ko dabba ita ma tana da wani sashi irin na irin wannan dabba ta fita da gidan za ta iya komawa ah? to wannan ba shine ake magana ba ana ana magana look to kaga wannan yana nuna yana nuna cewa wato abinda suke da shi na makaru da kifififi yana da tsanani sosai makamin nasu yana da karfi kwarai kwarai da gaske shi ya sa azizu misir ya sifanta kaidinsu da cewa kaidi ne mai girma Yusuf يوسف wasu عن هذا zan zambiki innaki kuntum la inna kai da kunna azim da yake cewa ah, daga karshen karshen kissan ne ko almuhim inna kai da kunna azim ki cewa lalle kaidin ku mai girma ne kaga ya sifanta kaidin mata da cewa babba ne a nan wasu suna kokarin su yi wani istinbadi mara ma'ana a ce kaidin mace ma yafi na shedan makircin ta yafi na shedan dan ubangiji ya sifanta kaidin shaitan da cewa mai rauni ne wa qatilu awliya ash-shaytan inna kaida ash-shaytani kana da'ifa can kuma an ce inna kaida kunna azim suka ce to kaga anan ya nuna kaidin mace yafi na shaitan wannan ba ba haka bane wannan fahimtar akwai kuskure a ciki a can kaidin shaitan fi muqabil kaidillah ana maganar kaidin shedan aka hada shi da kaidin ubangiji to na shedan bai bai taskara karya ba nan ana ana kwatanta kaidin maza da na mata ne saboda ka ce kaidin mata babba ne can kuma kaidin iblis da shedan idan aka kwatanta shi da kaidin ubangiji kaidin shedan bai kai bai kai ko ina ba saboda ka kaga muqabalar ba ɗaya bace amma ka zo ka ce kaidin mata ya fi kaidin shedan to ai duk abin da suke shi din ne ya ya sa su shi ya yasa Yusuf alaihi salam a cikin addu'a da yake yake cewa illa kai da kaidahunna asbu ilayhinna ko akun min al-jahili wa illa kai da kaidahunna ya ubangiji idan har baka kawar mun da kaidan su ba to asbu ay amilu ilayhin asbu ilayhin ay amil ilayhin zan karkata zuwa gare su sannan kuma zama cikin jahilai marasa hankali ha ha aha falamma ra'a qamisa wa qudda min dubulin kana ta karanto ayoyin baya ko saboda kaga maganar azizu misir ne can inda kai da kunna walan ma ra'a samisa wa qadda min duburin qala qala innahu min kai da kunna inda kai da kunna azim kaga maganar azizu misir ce a can fi muqabili kai da rijal a can kuma kai da kai da kai da shaytan fi muqabili kai dillah to kaga annabi yusuf annabi ne daga annabi ne na Allah wanda yake samun kariya daga Allah amma duk da haka yana addu'a rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin kaga ya zabi ma a kai shi kurkuku a daure shi da a bar shi waɗannan mutane suna iya fitar da shi su yaudare shi to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar azhabu sannan kuma ya amfani da kalmar lub azhabu ai ashaddu izhaban masu gaggawar fitar da hankalin mai tunani mai hankali sannan kuma hankalin ba kowane irin hankali ba wato ɓargon hankali to shine suka tambaye shi wa ma nuqsanu dinina menene yake jawo wato raguwar addinin namu kamar ba su gane ba an ce addinin su yana da yana da tawaya ya rubuto me ya jawo haka shine wasu malamai suke cewa ita kanta wannan tambaya tana nuna hankalin nasu gagge ne domin sun yarda cewa suna yawan zagi suna butulcewa ko suna butulcewa abokin zama sannan kuma suna tafiyar da hankalin mai hankali wannan shi kai kadai bai isa ya zama da ba to amma duk da haka suna ganin akwai mushkila kuma a ce addinin su a rage yake to da annabi ya tashi bayani sai ya tausasa harshe sai ya tausasa musu harshe sai ya ce ba ku ga ɗayan ku ba wato idan abin nan ba abin nan ba ku ga cewa shaidar ɗayan ku ba rabin shaidar namiji ce sana ba ga ɗayan ku ba idan tana haila ba ta sallah ba ta azumi kaga akwai tausasa ansa ce to ai wannan kaga kai ne kace to ai wannan ma ya nuna kowa waye yanzu wannan duk bayanin da dai ba ku fahimci ko to sai tausasa musu to wannan shine yi musu magana ala qadri uqulihin na gurgurdan hankalin su gurgurdan fahimtar su sannan da yace mislu nisfi shahadati ar-rajuli alaysa shahadatu ihda kunna alaysa shahadatu imra'atin mislu shahadati nisfi shahadati ar-rajuli wannan ishara ce zuwa ga fadar Allah fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah madaukakin sarki ki ta ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mazajen ku idan ba ku samu mazaje guda biyu ba to ku samu namiji to ku hada da mata biyu namiji ɗaya da mata biyu kaga mata biyu a maimakon namiji guda Allah sai ya faɗi dalilin da ya sa aka ce a sa mata biyu an zilla ihdahuma dan ɗayar su na iya mantawa fa zakira ihdahuma al-ukhra sai ɗaya ta tuna wa ɗayar to kaga wannan yana nuna kenan sukan manta da wuri idan sun manta in wannan ta manta to waccan tana iya tuna mata in wannan ta manta waccan na iya tuna mata kaga wannan shine da kusanul aqal da ake nufi ba wai raguwar hankalin da yake bayuwa zuwa ga hauka ba wasu na bayyanta kama ana nufin raguwar hankalin da zai ba a raguwar hankalin da zai bayu zuwa ga yawan mantuwa shi yasa za ka kyautata wa ɗayarsu wata abin nan shekara lokaci guda duk ta manta ta ce ita bata gani ta ma taɓa gani ba shaida wani abu ne da ake kiyaye haƙoƙi da shi ce shaida wani abu ne da ake kiyaye haƙoƙi da shi kuma alƙalai suka yi amfani da shi wajen zartar da hukunci saboda haka kaga shaidan mace wani abu da wanda shi ma yana da mahimmanci a dube shi a shar'anci an samar da bambanci tsakanin shaidan mace da shaidan namiji shaidan namiji shaidan mace biyu shike tsayawa a makafin shaidan namiji daya musamman ma akan al'amuran da suka shafi dukiya al'amuran da suka shafi dukiya ana so a tabbatar da dukiyar nan tawana ce dukiyar nan ba tawana bace tawana ce kamar abin da ya shafi a basussuka abin da wannan aya ta nuna ko abin da ya shafi sadaki ko abin da ya shafi kudin kul'i da mace idan za ta bada kul'i ko abin da ya shafi kudin ciniki ko kudin haya ko diya kisan kuskure da sauran abubuwa ne da suke da alaka da kuɗi in aka ne tashi nemo shaidu ko ana so aka samu namiji ɗaya a samu mace biyu mata biyu ne ke zama a makofin ɗaya akan abin da ya shafi kuɗi da yake da alaka haka na abin da ya shafi jinaya wato manyan laifuka kamar sata da kisan kai da sauransu to su ma anan ana buƙatar a samu wato mace biyu tana a makofin namiji ɗaya ne wanda ijma'i ne na malamai ba wai qadiya ce ta ta ijtihadi ba saboda haka alqur'ani yazo ya nasanta don haka malaman al'umma musulmi duka sun yi ijma'i akan wannan kamar da ibn rushd a cikin bidatul mujtahid ya haikaito cewa haka malamai suka yi ijma'i ittafaqu ala annahu tasbutu al-amwal bi shahad bi shahid 'adl dhakar aw imra'atayn ko bi shahid 'adl dhakar wa imra'atayn malamai duk sun ittifaki akan cewa abin da ya shafi dukiya idan aka sai ana so a tabbatar da wannan abin to a samo namiji guda da mata biyu wannan malamai da su yi faki akan wannan haka nan shi ma mai muguni ilmi kudama shi ma ya faɗi irin wannan me yasa aka bambance mace da namiji wajen ba da shaida yastashhidu shahidain min rijalikum fa illa yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman zauna min ash-shuhada an tadilla idahuma wa tudhakkira idahuma al-ukhra me yasa aka samar da bambanci tsakanin su idan aka duba ɗabi'ar halittar namiji daban ɗabi'ar halittar mace daban akwai bambancin da ke tsakanin su wanda hikimar ubangiji ta riga ta gudana a haka ya bambanta halittar namiji da halittar mace halittar namiji aka yi ta halittar da ta dace da aikin da Allah ya dora masa na ya fita ya kwadago ya nemo kuɗi ya nemo abinci ya kula da iyalansa ya kare su daga dukkan wasu haɗurra in suka taso wani abu da zai cuce su shi zai tsaya ya cewa ya kare lafiya da mutuncin iyalinsa sannan wani abu ya taso na faɗa na yaƙi shine zai shiga yayi yaƙin don haka shi akwai wani aiki da aka tura masa mai girma wanda yana buƙatar a yi shi da ginin jikin da zai karɓi wannan wannan aiki saboda haka zai je yayi da yana dako kuma gobe gan shi lafiyar salau haka ubangiji ya so ya yi shi da wannan ƙarfin ita kuma mace ubangiji sai ya ba ta adifa sama da yadda ya ba wa namiji ya ba ta abin abinda za ta ga da nan ta tausaya ta zuciyarta ta ta karaya nan da nan ga ta zubar da hawaye to wannan kaga ya dace da aikin da ubangiji ya dora mata na ta lallashi mijinta ta kwantar masa da hankali lokacin da wani abu ya bata masa rai a waje ya ji can har abokan abokan harkarsa sun bata masa rai an gaggaya masa wasu bakakken maganganu ko dai shine baya da gaskiya ko shine mai gaskiya dai almuhim da ya bata masa rai <laughs> ya zo gida a bige saboda haka yana ta huci kaga akwai bukatar wata zuciya mai laushi mai taushi ta sanyaya masa ransa amma ka samu wani namiji dan uwansa kaga zuga ne sai ta masa famfo kaga kaga ce amma amma kai da suka yi maka haka kai amma ya akwai har ma kai da ya aka to kaga sai ya ƙara fusata shi ƙarshe ma ya je sa buga banza da wuta to amma mace za ta lallashin sa ka masa wannan ka masa wannan da wasu hada hade su kayan makula shaka to wannan kaga ya daidai da dabi'a shi yasa aka gida aka kira gida sakan aka kirawo mace sakan sakan shine nutsuwa don mutumin da zai je gida hankalinsa ya tashi to baya da saka baya da gida haka idan ba ta zama a gida kamar wato wani zaki ne ko wani damusa ko wani naman daji to wannan mata ba ba ba ba mace ba mace bace domin abinda zai rara kuka a waje kuma yanzu sai za ta zo ta samu a gida kaga ai bala'i akwai wanda zai tafi gidansa gaban sa faduwa yake kafin ya kara yana kara matsowa gida zuciyarsa na kara bugawa yana matsowa tana kara bugawa to haka zai zo a firgice da ya ji dan motsi sai ga gaban sa ya faɗi ko ita ce da saboda haka ita sai aka yi mata ɗabi'a irin wacce ta dace da yanayinta wajen kula da yara da reno da tarbiyya da sauransu don haka abinda yaro zai zo ya yi a gaban uwarsa ka kyale shi kai in ya zo yana yanzu nan sai ka baki shi cikin ɗan ɗan lokaci sai ka sa hannu ka buge shi kuma kai masa mummunan bugu ba isa ba. amma ita za su yi ta yi wani abu su lalata su ɓata su ɓarar sai dai bari bari bari amma kai kana huci za ka za ka za ka sa kafa kamar yaro to kaga ita wannan hanan din da wannan tausayin ya dace da aikin da da ubangiji ya dora mata shi yasa kaga malamai suka ce ba za ta yi alƙalanci ba saboda alƙalanci ba buƙatar tausayi ba buƙatar mutum ya zama mai kare ya zuciya da an kawo maka mai laifi ka ganshi idan sai yana zubar da kwalla ya sunkuyar da kai ya marereci wani ma da gemunsa sosai da shigarsa ta kamala da carbinsa a hannu su kai wannan wannan bawan Allah haka haka kawai ku tume shi da yi sata ka duba wanda wannan ya za a yi muka sata yanzu yanzu wannan ko ka ganshi ga wani dalla ko bala ko haka yanzu wannan dalla ko ba mai muku a tausaya maka to in mace ce sai ta iya wannan za ta tasirantu ko kawai yana jawabi kawai ya barke da kuka fashe da kuka to namiji ya saba ganin irin wannan to shi yasa duk wannan ɗabi'ar ta ba za su tafi da wannan ba sannan a har ila yau abin da ya shafi harkar dukiya galibi namiji sai ya fashe hada hada dukiya ko da ana samun mata su shiga harkar kasuwanci da shigi da kashi maza dai su su yawa saboda haka galibi abubuwan da za su taso na dukiya namiji shi ya fi sanin harkar shi yasa ake san a zama shaida namiji ne ba mace ba in ma ana samun mata a ciki to ba su da yawa nadiri kuma a ka'ida ba a ba su hukunci annadiru la hukuma lahu ka ba za a daura ka'ida akan abin da yake kadan ba ana daura ka'ida akan abin da yafi yawa ne ana duba majority ne sai a daura ka'ida akai to galibi harkar kuɗi da harkar saye da sayarwa da kasuwanci da waye maza ke yi to shi yasa hatta batun shaida akan harkoki irin wannan aka ce to a samu namiji namiji daya a samu mace biyu in ta kama mata biyu su tsaya a makofin namiji daya domin ana iya gama lissafi da komai da komai ana kuma tariki a jima kuma ta manta saboda in ta je gida kuma kashaniyar gida da hada yara da hayaniyar su sa ta manta ma wannan amma kai ka san yadda ake shan wahala samun kuɗin don haka ba za ka manta lissafin ba haka nan idan abin da ya shafi jinaya ce laifuka galibi mace ba tafiya zuwa gurin da ake faɗace faɗace ba ko inda za a ta da rigima ya mutsi ba za ka ga galibi mace ba ta shiga nan ba in ana samun waɗanda suke shiga to ba su da yawa sai ka je an ce ai an kama yan fashi har ma da mace to kalma har ma ya nuna cewa ba amma ba za ka ji an kama yan fashi har ma da namiji ba saboda shi shi ne daban zai yi fashin to su in ga gama shi a cikin irin wannan to ba su da yawa ɗan kaɗan ne to kaɗan kuma har kullum kamar da muka ce annaziru la hukma lahu ba a gina ka'ida akan abu kaɗan ana gina ka'ida ne akan majority to ko da gurin da ake rikici hata amfaniya ne da rigingimu idan mace ta samu kanta a gurin ba za ta iya nutsuwar da namiji zai yi ba da dake wanda namiji zai yi namiji zai iya dakewa a yi laifi a gabansa ya iya ganin komai in an zo kotu ya bada shaida cikakkiya amma mace ihu za ta sa ta rufe ido za ta sa ihu ta rufe ido ta ɗora hannu a kan to ƙarshe da abin da za a yi ta tashi bada shaida ba za ta bayar yadda namiji zai bayar ba domin wani abin da ya wakana ba ta ga yadda abin ya yi in kisa ne in ba ya ta yaya ita dai ta ga san da ya taso kansa da wuka ko da wani makami ta rufe ido tana ihu buga masa yi a'a ba buga masa yi ba a'a wancan da ya kwace zai buga masa kuma abin ya dawo kansa ko duk ba za ta iya ba za ta iya saboda haka kaga anan a ce shaidar mace daya a karbe shi a irin nan akwai akwai garari su kuma hudud galiban ana ana amfani da shubha wajen abin nan ana dar'ul hudud bi shubuhat samun mace ɗaya za ta ba da shaida to anan akwai shubha bai kamata a yi haddi da a bisa wannan ba to kaga duk waɗannan abubuwa ne da za su sa a bambance tsakanin shaidar namiji da ta mace sannan in ka kula har ila yau mace tana tana haila wanda namiji baya wannan kuma lokacin da suke haila nan nafsiyar ta takan canza baya irin da namiji ba wasu ma a lokacin dan abu kaɗan yana fusata su to komai na ta yakan canza saboda canjin yanayi da samu a jikinta wanda namiji baya samun baya samun irin wannan to kaga ashe ba wai kawai saboda saboda an rena mace bane ko ana wulakanta mace aka faɗi haka dan wasu suna ɗaukan ai wanda yana nuna kenan an an rena mace musulunci ya zo ya kankantar da mace ya zai ce shaidarta a matsayin abin da shaidarta a matsayin rabin shaidar mace namiji yake take to ba haka ba ne, inda sun tsaya sun yi aiki da hankalinsu za su ga cewa akwai hikima ubangiji baya yin abu ko ba sa sashi sanya shari'a sai da wata hikima amma duk da haka za mu ga cewa akwai wuraren da musulunci da a karɓi shaidar mace, wato a karɓi shaidar mace ɗaya ana karɓar shaidar mace ita kadai kan abin da galibi maza ba sa ganin abu ba sa tsinkaye kan abu sai mata ne ke tsinkaye akan su to ana idan mace ta bayar da shaida ana karba kamar tabbatar da ciki da haihuwa da ko yaro sanda aka haife shi ya yi kuka ko bai yi kuka ba kaga yawanci wannan abu ne da ya shafi su matan za su iya sani sannan abin da ya shafi cewa wannan budurwa ce ko kuma a'a ba budurwa ba ce ba zaura ce ko abin da ya shafi aibin mata na jikinsu wannan duk ai wurin mata ake zuwa a samu shaidar wannan lokacin da ake abin da mace ake sawa ta je ta gani ita kuma ta zo ta bada shaida haka nan wajen idda wajen shayarwa idan mace ta ce na shayar da wani ana karɓar magana ta ba a tafi ta ka shaida san hadisin da muka karanta a cikin kitabul ilm matar da ta wani ya auri wata mace wata tsohuwa sun ta ce na shayar da eh, a kitabul ilm kaga annabi da ta da ya zo ya ga annabi annabi ya ce to ya zaka yi ta faɗa kaifa wa qad me za ka yi ta riga ta faɗa kaga an karɓi shaidar ta ta to ashe kaga ba ko ne yaushe ba musulunci ya jefar da shaidar ta ko inda za ka shaida din kuma ba za a ce sai ta kawo ta biyun ta ba to duk malamai sun sun faɗi wannan haka nan abinda mata suke da khibra a kansa wato abinda mace take da mata suna da khibra a kansa suna da experience a kansa to in ta bada shaida akan abin da take da kwarewa a kansa za a karba kama a ce mace likita mace ce likita ta ta karanta aikin likitanci aka kawo mata wani kes sai take cewa mai wannan kes ne yana buƙatar a bashi hutu na kwana biyar kaga ba a ce ke mace ce sai kin kawo mana wata likita ta biyu sannan bai yarda da shaida da kika bayar a nan ka samu wani experience da kai namijin baka da shi don haka ga za a saurare ta anan to duk abin da take da experience a kansa wanda namiji ba ya da shi to za a karɓi shaidar ta kamar misali mace tela mace ce tela sai ake rigima akan ɗinki wani ya kai ɗinki ya ba da kuɗi kaza akan a yi masa wani ɗinki sai da aka yi masa sai daga ɗinkin sai ce shi wannan ɗinkin bai kai wannan kuɗin ba saura ta an cuce shi wannan sai aka je gaban alƙali alƙali ce to a kira tela sai aka samu wata mace mai ɗinki irin wannan da zo aka nuna mata cewa wannan dinkin zai yi kaman za a yi shi kaman nawa sai ta faɗi kuɗin ta ce eh wannan dinkin zai yi kuɗi kaza kaga za a karɓi shaidar ta anan saboda aikin ta ne to duk abinda mace ke da a wato kwarewa a kansa take da kibra a kansa to za a karɓi shaidar ta musulunci bai hana ba kaga na Umar lokacin da ya bi wata mace yana yawo da dare ya wata mace tana ta wasu maganganu haka na na bege da da da da wato cewar mijinta ya zo kira hafsa yake tambaye ta cewa mace kwana nawa take iya haƙuri ba tare da mijinta ba ta gaya masa gashi takan iya abubuwa yadda namiji zai kiyaye su Karzawi akwai inda yake cewa ai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a cikin raha da barkwanci ba da gaske bane kaga wannan bai dace ba wa'azi bai zo yayi ya za a yi faɗi kalma irin wannan kawai kawai dan tsokana da tsokane su annabi ko da a mizah ne baya faɗa baya faɗa abinda ba gaskiya ba ka'idar annabi sallallahu ko mizah yake yi ko wasa barkwanci yake yi to in ya tashi magana abin da zai faɗa gaskiya ne ba zai faɗa abin da ba haka ba to kaga wannan tawilin bai dace ba wai kuma kawai dan su daɗaɗawa wasu da suke tuhumar musulunci to ba za su yi tawilin kamar kamar masu kokarin su yi tawilin ayoyin Allah ayatu sifat sifofin Allah da ya sifanta kansa wai dan abin da su suke tunani ya sabawa girman ubangiji ko tsarkake shi wanda kuma ba haka bane karshe sai su faɗa cikin abinda abinda ba daidai ba Muhammad al-Ghazali Allah ji kansa a cikin littafin sa Sunna bil Muhaddisin wal Fuqaha kaga yayi irin wannan katubara da yawa saboda ka ubangiji baya yin wani abu sai da hikima shi yasa ibnu Abdul Bar yake cewa hadha al-hadith يدل ala anna نقصان الدين قد يقع ضرورة daruratan la a nan raguwar addini wani abu ne wanda ba su suka yi wa kansu ba ba su suka ce in muna aida ba ba za mu yi sallah ba aka aka tsara musu haka abin yake saboda ka ubangiji ya halicce su da wannan na kasu din shi yasa ba malamai suka rika sabani to za a ba su lada in suka zauna ba su yi sallah ba za a ba su ladan sallah kamar mara lafiyan da ya saba yin kiyamul laili sai rashin lafiya da ta zo ya kasa yin kiyamul laili mutum ya saba kiyamul laili sai kuma rashin lafiya ta sami sai kasa ci gaba da wannan kiyamul laili din a shar'ance za a ci gaba da rubuta masa lada kamar yayi to shin su ma lokacin da suke wannan daura shari'a idan lokacin yayi suka bar sallah za a rubuta masa ladan wanda suka yi sallah to kaga malamai anan sun yi magana wasu suka ce eh za a ba su a anan ma umarni suka bi wasu suka ce a'a kada ai magana cewa za a ba su lada anan to kaga a ce za a ba su lada abu ne mai abin mamaki ba saboda su ma a wannan umarni suka bi don haka wani abu ne da ubangiji maɗauki sarki ya halicci mata da shi wanda babu yadda za su yi su iya ture wa kansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Aisha inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati Adam abu ne da ubangiji ya riga rubuta wa ƴaƴan annabi Adam saboda haka duk wata mace tana yin wannan to wannan hadisi ya kunshi abubuwa da yawa na farko ya kunshi mashru'iyatul khuruj ila al-musalla fil idi ta za a yi sallah iri a tafi musalla a tafi musalla ba a tafi masallaci ba an musan a yi ta a cikin musalla kamar da annabi yana yin sallah a cikin musalla yake yi ba a cikin masallaci ba wadda ita ce sunna a yi ta a fili ba a cikin masallaci ba wasu suna suna istisna'in masallacin maka saboda kuma shi babu filin da za a je a yi ba kamar madina ba da sauran garuruwa wanda akwai dazuzzuka da za a fita a yi makka duwar wasu ne da gidan daji a cikin ake ba inda za a fita don sai to to anan za a iya a cikin masallaci da alfarma amma ba anan ba ko ina sunna shine a fita musalla sannan kuma ya nuna kenan har ila yau a mata su ma suna fita wani sun fita ana so su zama gurin su daban ba cakuɗe da maza ba kuma ana so su a yi musu wa'azi a wannan ranar da abin da yake ya lazumce su sannan har ila yau a cikin wannan hadisi akwai abin da yake nuna cewa butulci haramun mutum ya yi maka abin da ya kamata ka gode masa ka yaba masa amma sai ka rika sukansa ko ka rika cewa bai maka ba ko ka rena wannan haramun ana kira shi kufuranun ne alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar wato baddalu ni'matan lahi kufran Allah ya musu ni'ima su suka mayar da ni'imar suka canza ta da mutunci maimakon su yi abin da za su gode wa Allah su bauta masa su suke masa abin da shirka to haka nan mutumin da zai maka abu dan ka gode masa dan abin nan ya kyautata maka kai kuma hukun ka gode masa sai ka rika maganganu marasa kyau a kansa to wani mutunci ne haka nan amfani da mummunar kalma kamar zage-zage A shari'a shi ma laifi ne a wannan hadisi a sallallahu ya ce matan nan kun fi yawa a wuta saboda kuna yawan la'anta kuna yawan maganganu na zage-zage kaga wanda ya nuna kenan a shari'a da zagi yana daga cikin kaba'ir tunda har gashi ana magana da zai ja a shigar da wani wuta duk abin da zai shigar da kai wuta to kabira ce daga cikin kaba'ir wasu malamai kamar abul abbas al-qurtubi yake cewa wannan an jingina musu maganar cewa suna yawaitawa saboda a ɗabi'ance su suka fi yawa amma wannan baya hana a samu cikin maza ma wanda suna irin wannan ana samun cikin maza ma wanda suna irin wannan kusan yanzu za ka ga cewa abin ba za ka iya cewa mata su suka fi yi ba yanzu a can dai a da can larabawa su suka fi amma daga baya ko su laraba daga baya maza su ma sun zo sun koya kamar yadda kamar yadda qurtubi yake cewa yace musamman ma sai kaga mutum ya ga abin da ya birge shi in ji ya yace sai kaga mutum ya ga abin da ya birge shi sai ya ashar to kamar ya shigo ya ga yadda mu ma namun abin yake ga mutum ya ga abin da ya birge shi sai kaga ya yi ashar dan yi bayanin cewa abin nan ya birge shi laraba su ce ma ash'arahu la'anahu Allah shi kaga matsiyaci matsiyacin yaro ka gan shi da kokari kaga ka zage shi kuma ka tsira to haka nan a cikin hadisin an kirawo abin da yake zunubi da kafirci aka ce ya kurna ashir kalmar ya kurna daga kufran ne kufran shine kafirci idan akwai wasu zunuban da ake iya kiransu da kafirci amma ana nufin ba ana nufin kafircin da yake fitar mutum daga addini ba a kafirci al-kufr kufrani akwai kufranul huquq akwai kufranul la ka kafir mutum ya kafirce wa Allah ko ya kafirce wani haƙƙin da yake kansa shine muke cewa da Hausa butilci to a larabci da ana kiran shi kufran ana kiran shi kufru domin wani wata ni'ima ce da aka yi maka kasa kamar kasa wani abu ka rufe ta ba ka ganin ta kake wasu maganganun da suke nuna kamar ba a yi maka wani abu ba to wannan shi da ake kira kufrun ni'ima kufrun ni'ima ko al-kufrun asghar baya fita mutum daga cikin musulunci amma kiran shi kafirci ya nuna kenan babba abu ne in babba babban abu ne ba zai kai a yaba masa wannan suna ba haka dukkan wani abin da aka kirawo shi kafirci sannan malamai suka ce kufrun ne amali ba a itikadi ba kufur ne na aikace ba na aƙida ba to wannan kiransa da aka yi kafirci ya nuna ba karami ba ne kar ka ɗauka ka ji an ce kufur ne asgar ka ɗauka ana nufin karamin abu ne ba za ka ci gaba da yi a tun da har aka kirawo su kufur kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'an la'anul muslimi ko mu'mini fusuq wa qitalu wa la ta'udu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd kaga aka nuna ka fito ka yaƙi musulmi ka dau makami yi faɗa da musulmi annabi ya kira wannan kafirci malamai suka ce ba ana nufin kafircin da zai fidda kai daga musulunci ba to kiransa kafirci kuma wannan yana nuna ba karamin laifi ba bane tunda har ya cancanci a kira shi da wannan suna don haka duk zunubin da aka kirawo shi kufur to a cikin kaba'ir ma babba ne a cikin kaba'ir ma babba ne sannan wannan hadisin yana nuna idan mai wa'azi ya sa mutane gaba cikin wa'azinsa ya yi zafi babu laifi ba daidai yake da a ce ya ware kai na maka nasiha ya maka zafi ba an gane ko in a cikin jama'a ne ya yi zafi laraba suna ta idan an haffat lokacin da abu ya zama na kowa da kowa ne kowa yana jin cewa ba wai dan shi kadai aka yi ba to abin sai zo da sauki amma in ka kira mutum shi kadai ko cikin taro amma ka nuna shi kana masa magana ka kausa yanzu da a ce wata mace guda ya nuna yake cewa kin fiye zage zage kin fiye kaza kaza za ta ci ciwo sama da a ce su duka ne yake wancan magana gare su gaba daya to shi yasa suke cewa muqabalatul jama'ati bil wa'd tasbulu fihi shidda in lokacin da kake da jama'a wa'azi zafi anan yana dan sauki li'annahu yusallihim shumuluhu li jama'atihim tunda in kayi ya shafi kowa wannan zai sa su sanyi a zuciyarsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana a gaban mata da yawa yake cewa furna furna al-ashir wa sirna al-la'n ma ra'aytu ma ra'aytu minna kasati aqlin wa dinin azhabu li lubb ar-rajul al-hazim min ihdakunna aw tarwa law ahsana ahadukum li ihdahunna dahran thumma ra'at minhu shay'an qala irin dai maganganu wanda a zaka yi cewa an yi wa'azi mai zafi amma tun da cikin taro ne duk ba za a ba za a ji zafin ba shi yasa duk wanda malami zai zo ya yi zafi ya yi zafi sai dai a ce kai yayi zafi amma ba wanda zai ji zafin a cikin sa amma da a ce kai ya ware ya maka wannan wa'azin kai kadai to in ka je gida karshe sai ka yi text kai baka yan baka gani shi yasa suka ce wa kadhalika alwa'iz alwa'iz wal khatib lahu wa yarkutu lahu idan zai yi wa jama'a ne to yayi zafin amma in zai yi wa mutum daya ce wane wane wane ko yana yi dan wane to yayi abin a hankali kai yayi tsanani kuma wannan hadisin ya nuna sadaka tana iji tana wato iji azaba kuma tana kankare tana kankare zunubai kuma haka nan wannan hadisin ya nuna hankali yana karuwa yana raguwa wato kamar yadda aka ce hankalin su ya ragu saboda wannan to haka nan cikin maza din za maza ma za a samu wanda hankalin sai ke rabuwa ko wanda hankalinsa ragagge ne sannan kuma a cikin wani hadisin har ila yau akwai abin da yake nuna Dalibi in bai gane abu to yana iya muraja'ar malaminsa ya ce ban gane me yasa kaza ba kaga lokacin da ya musu wa'azi ya faɗa musu waccan magana sai basu gane ba wata ta tashi take cewa menene rai raguwar hankalin namu me raguwar addinin kaga baya hana malami ko mabiyi ya tambayi shugabansa abin da bai gane ba ba laifi bane ba rashin ladabi bane sannan kuma wanda yana nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da wato ra'afa da rama wajen magana kaga yadda yayi musu magana cikin sanyi lokacin da suka tambaye shi me yayi raguwar ce alaysa shahadatu almar'ati mithla nisfi shahadatu ar rajul ko alaysa ah, ah, ihda kunna idha hadat lam tasum wa lam tusalli kaga cikin sassauƙan abin nan harshe ya ba su ansa kuma wata hadisin har ila yana nuna cewa idan mace ta fi ƙarfin mijinta har wato aka ga cewa kamar tana ɗan juya shi to bai kamata a yi ta bi ana ya maɗiɗinsa ba a yi masa uzuri haka annabi sallar ya nuna cewa mace tana yi wa tana yi wa abin nan kamar da abdullahi dan abbas yake cewa matan matan mutanen makka mazan su suke juya su amma matan mutanen madina matan ke juya mazan to akwai sanda za a samu wani namijin da mijin ta ce ni duk da ba daidai ba ne to amma in an samu hakan ba abu ne za a ita ya matsi ba tun daga shi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna ce mutum ne hazin mai bin abinsa a datse a hankali amma kuma sai ka samu a gidansa wato bai da iko da da matarsa kamata yi namiji ya zama kawwa kamar da Allah ya ce ar-rijalu qawwamun 'ala nisa ya zama a tsaye yake yana jan yana jan ragama gidansa ba daidai bane ya zama bi ta zaizai din da ake faɗa ka'idar musulunci kamata yi ta zama ita ce bishi zaizai an gane ko shine ma'anar qawwamuna 'ala rijal a idan namiji ya zama shine bi ta to wannan ya ya saki ya sakar da da qawam Allah ya ce wa lahunna mithlu alaihin na bil ma'ruf wa alaihin na daraja saboda mata mata takalar da namiji yake sama da sama da ta da ta mace shi yasa Allah ce alaihinna aka yi amfani da da ala da take nuna ulu saboda ka namiji sama yake duk wanda yake sama to shi za a bi ba shi zai dawo ya bi ba illa iyaka kawai lokacin da zai yi amfani da kawamarsa to ya zama kuma akwai rifq akwai tausasawa wanda ya dace kuma da ɗabi'a su kamar da annabi ke cewa rifqan bil qawari ka dauka kwalba ce ko gilashi ne ka ɗauko shi ka tafi a hankali don kasa, in ya suɓuce to bai faɗi fashewa zai sauraka ba wai wajen zartar da tsawamar ka ba kuma shi ke nan ka rika mulkin kama karya ka zama wani wani karamin dodo a gidanka haka ta shigo mata suna ta guje-guje ko shi tana kokarin yadda za ta je ta samu guri ta koyi ba sa iya wani isasshen lumfashi a gabanka wannan wannan duk ya zama ya sabawa fita fita daga ɗabi'a ta da musulunci wannan shine karshen abin da zamu a رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين lokaci amma bara mu ansa da tambaya ɗaya ce ko biyu wannan yake cewa wajen littafi wai wai yana raddi ga ibnu taimiya a ciki ya ambaci cewa wai shekul islam ya yi kuskure akan cewa shaidar khadija da fatima da aisha radiyallahu anha an hunna daidai take da rabin shaidar maza ya kafa hujja da ayar cikin suratu a ahzab ya ku matan annabi ba daidai kuke da sauran matan ba to malam dan Allah a warware mana wannan shubha kuma a littafin ne yake ambatar ibn taymiyyah al afaq al-makzub makzub ko kazzab to na farko dai a nan dai wanda duka ga wani littafi galibi kawai wanka yayi ba wai shi yayi ba dan ba su karanta littafai ibnu taymiyyah ba ba ma za su iya karanta su gane ba ya mafi karfin su fahimci me yake nufin a wasu abubuwan da yake faɗa za ka karatun su ma bai je ko ina bare haka karanta ibn taymiya galibi akwai littattafai da wasu ke na yan bid'a yan bid'a a Syria ko a Masar ko a Iran na zage ibn taymiya to in mutum ya samu daya sai ya zauna a daki sai ya takwafa shi fa bai ga littafin ibn taymiyyah ba daga ka dauko wancan littafin in ka zo ka dauna shi sai ka ga duk to shi kansa wannan da kake min magana sa duk waye sai da zaka gane ko waye kurakuran da wancan yayi a wajen nakalto maganganun shi ma yayi irin su saboda ka hazwal quzzati bil quzza saboda ka shi kansa bai ma san ibnu taymiyyah me yake cewa ba an rubuta ya gani ya kwafa kuma ya fito da shi yana ganin duk garin jahilai ne bai san cewa yanzu an mutu wannan marar ba sannan na biyu da abu na biyu wannan magana ta ibnu taymiya ba magana ta bace wannan ittifaki ne ai mun mun hakaito ittifaki ne na malamai duka ah, ah, mai bidatul mujtahid ya kawo shi al-mughni ya kawo shi abin nan ibn qudama a cikin al-mughni cewa sun yi ittifaki da cewa abin da ya shafi dukiya abin da ya shafi illa kawo waɗannan masail da na da na hakaito muku wasu daga ciki su ne aka ce a iya karɓar shaidar mace ba tare da an buƙaci wani namiji ba sannan aya ta cikin suratul ahzab ya nisa annabi la sunna ka ahadin min an-nisa'i in taqaytunna fala taqda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad qulna qawlan ma'rufa alqur'ani shi ya fassara me ake nufi da la sunna ka ahadin min an-nisa ba daidai kuke da sauran mata ba a cikin ayoyin da suka gabata wannan aya, ya nisa annabi من من يأتي منكن بفاحشة مبينة, مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما kaga wannan ayar ta fassara abin da ake nufi da lastun daga ahadin minan nisa in kuka yi laifi za a ninka muku zunubi in kuka yi aikin lada za a ninka muku lada Ka gaba magana shaida ake ba me ka magana shaida magana shaida gashi can ubangiji ya nasanta ta karu karu bai kuma ware ya ce banda mace mai suna kaza ba banda mace mai kai da ka zo ka ware to anan Allah kake istidraki kenan shi ya faɗa a cikin alqur'ani din shahidai shahidaini min rijalikum fa kuna yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarzawna min ash-shuhada an tadilla an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wannan aya ce da tazo akan maganar shaida shaida kai kuma ka dauko wata ayar da ake maganar fifikon qurbi qurbi abin nan qurbi na na Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da kusanci da manzon sallallahu alaihi to yana samun lada fiye da wanda ba shi da wannan kusancin iya aikin lada wanda kuma yake har ila yake da kusanci da shi in yi aikin laifi to yana samun kuma alhaki sama da wanda ba baya da wannan kusancin kamar yadda za ka je ka yi laifi a makka ba daidai ke ka yi shi a kano ba saboda can wurin yana da tsadasa yana da tsarki yana da ɗaukaka wanda babu ita babu babu wannan a kano shi yasa wanda ya yi laifi a makka ba daidai yake wanda zai laifi a kano ba to haka wanda yake da nasaba da manzo sallallahu alaihi wasallam laifinsa kamar da eh, eh, zainul abidin ali ibn al-husayn yake faɗa yake cewa ina ga wannan aya ta shafe mu duk mu ahlul baiti duk da gashi ya nisa annabi Allah ya ce yace to duk mu ahlul baiti za mu shiga ciki haka duk wanda yayi kirki daga cikin mu yana da lada linkin wanda kuma yayi rashin abin da abin da bai dace ba yana da alhaki linkin da za a ba mu wani shine ma'anar sunna ka ahadin an nisa to amma ka dauki wannan aya ka buga ta da wata aya dan ka kare ta ibnu taymiya har kawai a banza to ina ga wannan eh, mu da wannan tambayar dan ga lokaci yayi kasar ya cika wanda suka rubuto tambayoyi sai su hakuri a ah, sati mai zuwa insha Allah muka samu lokaci sai mu ansa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa